Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 sallallahu Hausa BOH aka lalubo a cikin shirinsa na yammaci. Zango na auku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an yi lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya game da taskar mu ta shirye shiryen na yau da kullum wanda kuma suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. bayan sa akwai shirin na kisoshin rayuwa sai kuma shirin na duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirye-shiryen namu na wannan yammaci waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da zamu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin nan duka ga shirin na koko san kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 12 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 26 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 119 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan disamban shekara ta 1901 a karan farko a duniya aka yi magana tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana a matsayin wani babban ci gaba da aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasahar har ta watsu a dukkanin sassa daban-daban na duniya a fannoni daban-daban da farko dai wani injiniya ne dan kasar italiya mai suna macroni shine ya kirkiro wannan na'ura ta oba oba wadda a lokacin ta zama hanyar yin magana a tsakanin mutane biyu da wurare masu nisa a lokacin bangarorin gwamnati ko kuma manyan kamfanoni ne suke yin amfani da wannan na'ura kamar yadda kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji daga ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan disamban shekara ta 1963 kasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka 'yan ingila turawan sun fara mamaye kasar kenya ne dai a farkon karni na ashirin miladiya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar suka fara gwagwarmaya domin kwatar 'yancin kan kasar daga karkashin mulkin mallaka na turawan ingila wanda jomo kenyatta ya jagoranta a shekara ta 1920 turawan sun tabbatar da shimfiɗa ikon su a kasar kenya baki daya to amma sanadiyar gwagwarmayar mutanen kasar hakan ya kai ga shiga yakin basasa a shekara ta hamsin sanadiyar haka bakaken fatar kasar ta kenya suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma bakaken fata 'yan asalin kasar sannan aka kafa majalisar dokoki wadda bakaken fata suka fi rinjaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da karshe kenya ta samu 'yancin kanta a shekara ta uku. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalai marhaban a cikin shirinmu na wannan lokaci. Sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su tare najeriya gwamnati ta bukaci da a sake buɗe cibiyoyin killace masu dauke da cutar corona jaridar radio harin ta isra'ila ta ce bin salman na da hannu wajen sanya morocco da kulla alaƙa da isra'ila dan wasan barcelona ya yanke alaka da kamfanin hawaii na ƙasar china domin nuna goyon baya ga musulmi yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake gwamnatin najeriya ta ce a gaggauta sake bude cibiyoyin killace masu ɗauke da cutar corona ganin yadda cutar ta sake dawowa a kasar a cikin 'yan lokutan baya-bayan nan a cikin rahoton da jaridar premium times ta bayar ta bayyana cewa ministan lafiya na taron najeriya ne ya bayyana haka a wurin taron kwamitin dakile cutar corona a abuja ya ce yin haka ya zama wajibi ganin yadda corona ta sake dawowa a cikin kasashen turai gadan-gadan wanda hakan ko shakka babu zai iya yin tasiri ga kasashe irin su najeriya ya ce a wannan karon kowa na da rawar da zai iya takawa wajen ganin cutar ba ta sake fantsama ta yi illa kamar yadda ta yi a lokutan baya ba ya bayyana cewa mun ga yadda 'yan kwanakin nan ake da samun karon masu kamuwa da cutar corona a kullum rana a najeriya wannan ne ya muka yi tunanin cewa dole ne a gaggauta ɗaukar matakai da suka dace domin tabbatar da cewa cutar bata fantsama ba ya ce dalilin da ya sa kenan muka bayar da umarnin gaggauta sake bude cibiyoyin killace masu cutar corona da cibiyoyin bayar da manguna wanda daga baya aka rufe su saboda karancin masu dauke da cutar kuma a sake gaggauta kai jami'an kiwon lafiya a dukkanin cibiyoyin sakataren gwamnatin tarayya boss mustapha ya sha alwashin cewa najeriya na sane da irin yadda cutar take sake barkewa sosai a nahiyar turai kuma ana cikin shirin kota kwana a najeriya wasu rahotanni da suke fitowa daga jihar katsina a tare ta najeriya sun bayyana cewa a daren jiya ne 'yan bindiga suka kaddamar da hari a makarantar sakandare ta maza ta gsss da ke garin kankara inda suka tarwatsa ɗalibai suka kuma kame wasu masu yawa suka yi awon gaba da su rahotanni sun tabbatar da cewa 'yan bindigar sun kai harin ne da ke imanin karfe 9:40 na daren jiya juma'a inda suka yi harbe-harbe da bindigogi na ak-47 lamarin da ya firgita ɗalibai wasu daga cikin su suka gudu zuwa cikin daji yayin da kuma 'yan bindigar suka kame wasu daga cikin ɗaliban suka yi awon gaba da su wasu bayanai na cewa dai daga cikin ɗaliban da suka fantsama a cikin daji sun dawo yayin da kuma wasu har yanzu ba a ji ɗure su ba jami'an 'yan sanda dai sun ce an yi musar tsakanin 'yan bindigar da kuma wasu 'yan sanda waɗanda suke aiki a lokacin inda ɗaya daga cikin 'yan sanda ya samu raunuka sai dai wasu daga cikin mutanen gari sun shaida cewa tun a yammacin jiya juma'a ne suka samu bayanai kan cewa 'yan bindigar za su kawo hari kuma an sanar da jami'an tsaro kan hakan amma babu wani mataki da aka ɗauka na kawo tsaro domin kare ɗaliban ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da ya suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kafofin yada labaran isra'ila sun bayar da rahotanni da ke cewa yarima mai jiran gadon sarautar saudiya muhammad bin salman ya taka gagarumin rawa wajen kulla alaka tsakanin morocco da isra'ila jaridar isra'ila ta yi yurdiod ahrnaut ta bayar da rahoton cewa tun kimanin shekara guda da ta gabata aka shirya gudanar da wata tattaunawa tsakanin sarkin morocco da firaministan isra'ila da kuma sakataren harkokin wajen amurka game da irima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman jarida ta ce saboda bayanai sun fita ga manema labarai dangane da wannan ganawa tun kafin lokacinta wannan ya sa ganawar ba ta yi ba saboda sarkin na morocco na tsoron abin da hakan zai iya haifar masa a cikin gida jarida ta ce ko shakka babu muhammad bin salman mai jiran gadon sarautar saudiya shine ya tasiri akan sarkin morocco wajen sanar da kula alaka da isra'ila ta kara da cewa wannan ba shine karan karshe ba domin kuwa akwai wasu kasashe waɗanda saudiya take da tasiri a su waɗanda za su biyo baya baya ga haɗaɗɗen dolar larabawa bahrain sudan gami da morocco daga ciki kuwa akwai kasashe irin su oman indonesia pakistan djibouti da makamantansu manufar hakan dai ita ce sanya kasashen musulmi da na larabawa su sanar da kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila kafin daga bisani ita ma masarautar ta saudiya ta biyo baya domin sauran kasashe su zama mata kariya daga martani da kuma suka da za ta fuskanta daga al'ummomin musulmi na duniya fitaccen dan wasan kwallon kafa na kungiyar barcelona wato anthony griezmann ya sanar da yanke alakarsa da kamfanin waya na hawaii na kasar china domin nuna goyon bayansa ga musulmi tashar dw ta bayar da rahoton cewa dan wasan wanda dan kasar faransa ne ya sanar a shafin sana instagram cewa sakamakon bayanan da aka samu akan cewa ana zargin kamfanin na huawei da yin amfani da wata manhaja domin fayyace fuskokin musulmi na kabilar igor domin cutar da su wannan ya sa ya yanke shawara ta kawo ƙarshen duk wata alaƙa da tallace-tallace da yake yi wa kamfanin kamfanin bincike na ibbm da ke ƙasar amurka ne ya bayar da wani rahoto wanda ya bayyana cewa bayan gudanar da wani bincike an iya gano cewa kamfanin na huawei ya saka wata manhaja wadda take fayyace fuskokin musulmi kuma manhajar tana aikewa da nan take ga jami'an 'yan sanda ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta human rights watch ta bayar da bayanin cewa daga shekara ta 2018 jami'an tsaron china sun kama musulmi 'yan kabilar eguwar ta wannan hanya sakamakon samun su suna karatun ƙur'ani ko saka tufafin irin na kabilar su ko na musulunci ko kuma yin tafiya zuwa kasashen ƙetare Griezmann wanda ya buga wa Faransa wasa a gasar cin kofin duniya ta 2018 a Rasha ya kasance jakadan kamfanin waya na Huawei na kasar China tun daga shekara ta 2017 zuwa yanzu to jama'a masu ware labaran duniyar kenan an gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye na da kullum farawa da shirin na Afirka a yau. afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun takaddamar siyasa da tukunno kai a kasar Najeriya dangane da kisan gillar da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi wa wasu manoma a jihar Borno borno da ke shiyar arewa maso gabashin kasar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tun bayan kisan gillar da 'yan kungiyar ta'addanci ta boko haram suka yi wa wasu tarin manoma a jihar borno a makon da ya gabata tare da fitowa fili su ɗauki alhakin wannan mummunar aikin wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam batun matsalar kisan gillar ya janyo kace na ce a ciki da wajen ƙasar kuma batun ya yi sanadiyar bullar dambaruwar siyasa a ƙasar musamman a tsakanin mahukuntan najeriya bangaren zartarwa da na dokoki baya ga ra'ayoyi mabambanta daga al'ummar ƙasa ƙasa kan yadda kowanne ke ganin lamarin a ranar asabar 28 ga watan nuwamban da ta gabata ce wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar boko haram suka kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen koshobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe mutane akalla ɗari da goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane arba'in da uku ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da raba kawunan su da gangar jikin su wannan mummunan aikin ta'addanci ya fuskanci tofin alatsi ne daga cikin gida najeriya da kasashen duniya musamman kungiyoyin kasa da kasa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tofin alatsi ne kan harin ta'addancin da aka kai kan manoma a gonar shinkafa a ƙauyen koshobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya yana mai jaddada ɗaukan matakan zakulo waɗanda suke da hannu a harin domin fuskantar sakamakon abin da suka aikata cikin gaggawa a bayanin da babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ta hanyar kakakinsa ya gabatar da sakon ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da ayyukan ta'addancin ya ritsa da su gami da al'ummar najeriya tare da jaddada buƙatar ɗaukan duk matakan da suka dace wajen ganin an kamo waɗanda suke da hannu a wannan mummunan aiki domin gurfanar da su a gaban kotu don aiwatar musu da hukunci a nasu bangaren wakilan majalisar tarayyar najeriya ƙarƙashin jam'iyyar pdp mai adawa sun bayyana tsananin damuwa da fushinsu kan wannan matsalar tsaro da take lashe rayukan al'ummar ƙasa sakamakon haka suka yi kira ga al'ummar najeriya kan su nemi wakilansu su gabatar da buƙatar neman tsige shugaba muhammadu buhari daga kan karagar mulkin ƙasar saboda ya gaza kuma al'amarin tsaro a kullum ƙara taɓarɓarewa ke yi a ƙasar kamar yadda jaridar premium time times da ake bugawa a najeriya cikin harshen hausa ta habarto jaridar ta kara da cewa 'yan adawar sun ce buhari ya gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya don haka a tsige shi ya tafi domin ya huta kawai shine mafita ga al'ummar kasar kuma hakan shine matakin farko na neman hanyar samar da yadda za a wanzar da zaman lafiya da tsaro a kasar jaridar ta premium times ta bayyana cewa wannan furuci na 'yan adawar ya fito ne daga ofishin shugaban marasa rinjaye na wakilan pdp kinsley chinda a cikin wata takardar da ya fitar a ranar Lahadi. Cinda ya yi wannan bayani ne sakamakon kisan kiyashin da aka yi wa manoma 43 a ƙauyen Koshobe da ke jihar Borno yana mai cewa bayanan da suke fitowa daga fadar shugaban ƙasa da kuma ɓangaren sojin Najeriya su nuna irin yadda shugabanci da jagoranci da gudanar da mulkin gwamnatin Buhari ke tafiyar kaguwa da hajijiya da rayukan al'ummar Najeriya ba tare da shugabanni sun sun damu ba cinda ya ce 'yan majalisar tarayya a ƙarƙashin jam'iyyar pdp na cike da baƙin cikin yadda buhari ya kasa kare rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya kamar yadda ya yi alkawari a baya a nashi bangaren shugaban najeriya muhammadu buhari da aka zaɓa tun a zaben shekara ta 2015 ya yi alkawarin magance matsalar ƙungiyar boko haram kuma ya bayyana harin ƙauyen koshobe da ke ƙaramar hukumar mafa a jihar ta borno da ci cewa harin dabbanci ne kuma dukkanin al'ummar ƙasa ta ji zafin waɗannan kashe-kashen gilla na rashin hankali shugaba muhammadu buhari a ta bakin kakakinsa a ranar lahadin makon da ya gabata ya yi furuci da cewa gwamnatinsa ta ba da dukkanin goyon baya da rundunar tsaron ƙasar take bukata wajen ɗaukar matakan da suka dace wajen kare al'ummar ƙasa da yankunanta kwanaki uku bayan aukuwar wannan mummunan aikin ta'addanci kan jinsin ɗan adam kungiyar boko haram a ta bakin kakakinta ta bayyana cewa ita ke da alhakin aiwatar da wannan kisan gilla kan manoman ƙarƙashin jagorancin abubakar shekau inda sanarwar ta ƙara da cewa dalilin su na aiwatar da wannan kisan gilla kan manoma shine manoman sun kama ɗaya daga cikin 'yan uwansu sannan suka miƙa shi ga sojojin najeriya wannan kisan gilla ya zaburar da majalisar tarayyar najeriya kan neman shugaban ƙasar muhammadu buhari ya gurfana a gaba gabanta domin yi mata bayani kan matsalar tsaro da takici cinyewa a kasar kuma bayan mika wannan goron gayyata ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince zai gurfana a gaban majalisar amma kafin ranar gurfanarsa gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki a kasar sun gudanar da wani zaman taro inda suka cimma matsayar cewa ba su amince shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana a gaban majalisar kasa ba kamar yadda ya yi alkawarin yin hakan a ranar litinin gwamnonin sun bayyana cewa yin haka zai buɗe wata babbar dama ga 'yan majalisun jihohi kan ɗaukar matakan yi wa gwamnonin jihohinsu irin wannan kiranye. a najeriya jaridar premium times da ake bugawa cikin harshen hausa a najeriya ta habarta cewa dukkanin gwamnonin sun bayyana cewa ba su yadda buhari ya bayyana a gaban majalisar ba duk da cewa wasu daga cikin 'yan majalisar da suka halarci wannan zaman taron sun bayyana cewa hana shugaban ƙasa bayyana a gaban majalisar bai dace ba saboda ya riga ya amince da goron gayyatar kuma idan ya bayyana zai zame musu sauki bisa tsangwaman da suke sha a shiyoyin da suke wakilta wakilta a gefe guda kuma gwamnonin da suke adawa da bayyanan shugaban kasa a gaban majalisar sun bayyana cewar sun bankaɗo wani shiri da mambobin jam'iyyun adawa da suke majalisar suke yi na kunyata shugaba buhari idan ya bayyana a gaban su jaridar premium times tana cewa gwamnonin suna cewa mun gano cewa mambobin jam'iyyar adawa sun shirya wani makircin kunyata buhari a majalisar idan ya bayyana sakamakon haka idan muka bari hakan hakan ya faru to zai zame cin fuska ga jam'iyyar mu mai daraja jam'iyyar apc da kuma shi kansa shugaban kasa sai dai a bangare guda wani dan majalisar da ya halarci zaman taron gwamnonin da jigajigan 'yan majalisar ya ce babu gaskiyar cewa wai za a kunyata shugaba buhari a majalisa yana mai kafa hujja akan mahangarsa da cewa mu ne muka fi yawa a majalisar kuma babu yadda za a ce wai muna gani za a kunyata shugabanmu amma kuma bayyanarsa a gaban majalisar majalisar zai bai wa mutane sanin abin da buhari yake yi kai tsaye dangane da harkar tsaron ƙasa sannan mu ma za mu samu sauƙi a shiyoyinmu a wata sabuwa kuma ministan shari'a a ƙasar ta najeriya abubakar malami ya ce majalisar ƙasa ba ta da ikon yi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari kiranye domin bayyana a gabanta wannan kalami na ministan shari'ar ƙasar abubakar malami ya harzuka 'yan najeriya inda suka yi turu aikewa zuwa shafukan su na totar domin maida masa martani mai gauni tare da bayyana shakkunsu kan cewa anya gwamnatin buhari da gaske take yi za ta kubutar da 'yan najeriya daga kangin da suke ciki na matsalar tsaro a kasar a wani mataki na bazata kuma a ranar larabar da ta gabata ce majalisar tarayyar najeriya ta jinginar da batun neman gurfanin shugaba muhammadu buhari a gabanta kamar yadda ta bukata a baya domin neman yin bayani da amsa tambayoyi tambayoyi kan matsalar tsaro a faɗin ƙasar musamman ganin yadda ayyukan ta'addanci suke ƙara zama ruwan dare ga duniya kama daga kisan gillar ƙungiyoyi masu da'awar addini da masu sace mutane domin neman kuɗaɗen fansa gami da barayin shanu da sauransu inda a halin yanzu dan najeriya yake kwana ya tashi cikin fargaba da tsoro musamman a shiyar arewacin ƙasar a nashi ɓangaren gwamnan jihar borno baba gana zulum ya bayyana cewa al'ummar mu suna cikin halin tsaka mai wuya ko dai su zauna a gida yunwa ta kashe su ko kuma su tafi gona cikin hatsari 'yan ta'adda su kashe su tun bayan bullar rikicin kungiyar boko haram a shekara ta 2009 zuwa yanzu an kiyasta cewa mutane akalla 36,000 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu fiye da miliyan biyu suka tsere daga muhallinsu kuma masifar ayyukan ta'addancin kungiyar ta tsallaka kan iyakar najeriya inda ta fantsam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 To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum na sa na BOA suna na Abdullahi Balabir da karamar kuma da manjar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau na shigo cikin shirin ne dauke da sakon fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman mutane na na dandalin yan gwagwarmaya. Farko zan fara da kai shi ka kai mai gabatar da shirin ina gaida Ibrahim S. Dikis Fazariya, ina gaida Sulaiman Adamu Tandari Fataskun, ina gaida dan jarida Sadi Yanaji Tandari Fataskun, ina gaida Ilyas Abubakar Akidi Fataskun, Abubakar Arikime Fataskun, Bala Muhammad Badamban Husaina Badamban ah, da sauran da mutanen mu na dandalin ah, yan gwagwarmaya na kowa da kowa fatan alkhairi Aliyu Abdulkadir Mariga a ah, Nasiru Aliyu Bukuyum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba na kowa da kowa fatan alkhairi suna na Abdullahi Bala Burniwa daga karamar hukumar da jihar Bauchi a tarayyar Najeriya na gode a tashi lafiya. Assalamu alaikum da mara wani gida barkanmu da asuba da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. mai magana hussein alhassan umar yana muna magana da ku ne daga nigeria sannan kuma state din kano ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin koshin lafiya assalamu alaikum biyoyi hausa radio iran mai magana abba mahamudin bayan daga jefa jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya a yau zan gaida 'yan cikin gidan nan masu sauraron radio nan gaba ke daya wanda na sani da wanda ban san su ba gaba daya ina gaishe ko muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke yi har admin namu mai gabatarwa Hassan Barka mai magana Abba Ma'amidun barin daga Diba Jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wannan gidan rediyo mai albarka namu na BOH Hausa. Yaran to ina muku fatan alkhairi. Wannan dama da na samu zan miƙa gaisuwa ta ga mutane kamar haka. Musa Hadirin Asuba kashe mai Sapko da Ali Yahaya Jafar Inguru da shi kansa mai shugabancin wannan majmu'a wato Hassan Barka. Ina gaida ainihin majmu'a juma'a ta nijar fada ina gaida ainihin filin zaɓi sonka na boa america kenan ina gaida ainihin filin zaɓi sonka na gidan rediyon deutsche wele to sai in dawo kuma in gaida mutanen gidan rediyon faransa na ku hausa kuma sai in da in gaida jinjina mai ƙasar mu shugaban ƙasa idris debi Itno marshal de Chat kenan gaba dai gaba dai shugaba allah kare mana kai eh mai gaida kai mai gaida ku shugaban kungiyar association mai lau abban jimai daga injimai na chad lau assalamu alaikum alaikum sashen Hausa Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu yakub Digawa ita su gadau jihar Bauchi. Zan yi amfani da wannan dama in mika sabon gaisuwa ta kamar haka akwai Kadora Diga ga ɗan Fulanin Warji akwai Isa Jikan mai saje daga Toro akwai Wari Malam Bare zuwa Niger akwai Isa Jikan mai saje akwai comrade abubakar salisu a rikine fortescum akwai idris abdu tamsuwa akwai ibrahim iroma daki awi akwai ilyasu ibrahim kedi dan bushiya akwai isufu madatai da magaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ismail musa diyar fulani akwai bulama kulla kandilwa nijar akwai sayyadi barhama akwai abdulrahman mazaunin kasar libya akwai aminu mai albasa da fatan dukkaninsu suna cikin koshin lafiya na gode su jamhuriyar musulunci tare mai magana iliyasu yakubu rigawa ita su ga ɗau jihar bauchi. da farko sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan miƙa gaisuwar da zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke a sassa daban-daban na duniya kamar su bukari roga-roga birnin agadas isufu madattai jihar ta magaran jamhuriyar niger badamasi dan dumin muke mai shayi shi ma a jihar ta magaran musa hadaran asuba jihar ta magaran da babaye gambo da magaran akwai abba mu'amid dubbaran jihar difa sai iliyasu prezi kulabar ayin zici a agadas da duka 'yan nijar mazauna kasar libya da kwamar malam bare brezuwa akwai kadora diga ga dan fulanin warji da isa jikan mai saje yana gaida ma'aikatan radio rahama da radio tambara da radio sarauniya da ke birnin tawa da al'ummar garin awashe da mai gizawa da mai jirgi da tasawa da urafan da kuma al'ummar garin tawa gaisuwa zuwa ga duka ma'abota wannan tasha mai albarka a duk inda suke suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya to da fatan duka dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To Marila masu saurari kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci. Yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro. barka mu da warhaka. barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma dai cikin wasu littattafai wanda suka hada da Dastani Rastan na Atla Shahid Mutahari ko kuma littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau kamar yadda aka saba. To madalla masu sauraro mu da warhaka. Kissar mu ta yau ita ce kissar annabi uzair ɗaya daga cikin annabawan bani isra'ila wanda allah ta'ala ya tada shi annabi uzair a cikin danginsa bani isra'ila a yankin babil da ke kasar iraki a halin yanzu ya rayu tare da su mutanensa na lokaci mai tsawo sannan yana karantar da su a tauran annabi musa alaihissalam mutanensa suna son shi don yana biya masu dukkanin bukatunsu a duk lokacin da suka gabatar da su gare shi bayan wani lokaci wata rana uzair salam ya kama hanyar zuwa gonarsa wace take da nisa daga gari ya hau jakinsa ya kuma kama hanya tun da safe yana kan hanya sai ya zo zai wuce cikin wata alkarya wace ta zama kufai ina mutanen da suka gabata ya ga gine su da suka rurrushe ba abin da ya rage a garin wanda yake nuna sauran rayuwar mutane daga nan sai uzair ya ce bari in zauna in huta karkashin wannan itaciya a wannan kufan ya zauna na ɗan lokaci sai ya ci abincinsa sai ya kwanta zai huta kafin ya yi barci ya fara tunanin cewa ta yaya Allah zai tada wannan kufai da mutanen da suka rayu a cikinsa ba don yana shakka ba amma yana mamakin hakan sai a cikin wannan halin sai ya bacci daga nan sai Allah subhanahu ta'ala ya aiko da mala'ika mutuwa ya zo ya ɗauki ransa da haka kuma haka kuma Allah ya ɗauki ran jakinsa daga nan annabi Uzair alayhi salam ya yi shekaru ɗari cur yana barci a wannan wurin shekaru ɗari ba ƙaramin lokaci ba ne bayan shekaru ɗari sai allah ta'ala ya sake aika da mala'ikar mutuwa ya mayar masa da ransa ya tashi bayan tashinsa sai mala'ika ya tambaye shi ka yi barci mai yawa ko ka san daɗe wanda kai a nan sai ce ne guda ko rabin yini don ya san cewa ya yi barci ne da tsakiyar rana sannan yanzu kuma yamma ne sannan yanzu kuma yamma ne sai mala'ikar mutuwa ya ce masa ka mutu shekaru ɗari ka dubi ƙasusuwan jakinka Allah ta'ala zai sake ta da shi a gaban idonka sannan ga sauran abincinka wanda ka ci kafin mutuwarka bai sauya ba ka ƙara ci daga abincin daga nan sai mala'ika ya tafi uzair ya hau kan jakinsa ya nufi gari sai ya ga cewa ba wanda ya sani a garin sannan an yi sabbin gine-gine wanda bai san da su ba ya ci gaba da tafiya har sai da ya je ya gano inda gidansa yake ya ga mutane a gidansa sai ya ce musu ko kun san uzair sai suka ce mu ba mu san wani mutum uzair ba a gidan nan sai ga wata mata tsohuwa wacce ta kai fiye da shekaru ɗari a duniya zaune a kofar gidansa tana cewa ni na san uzair amma ya mutu tun shekaru ɗari da suka gabata sai uzair ya gane ta ya ce mata ni ne uzair allah ya ta da ni baya mutuwata sai suka yi ta mamaki daga nan sai tsohuwar ta ce masa idan da gaskiya kai uzair ne to ni na san cewa addu'arsa karɓaɓɓiya ce kai addu'a allah ya buɗe mani idanuna sannan in tashi daga inda nake inan saboda tsufa na ganka da ido na don na tabbatar da cewa kai uzair ne daga nan sai uzair ya yi addu'o'insa ya taba idanunta sai idanunta suka budu ta kuma tashi daga inda take daga nan suka tabbatar da cewa lallai uzair ne daga nan sai ya tambaye ta dangane da 'ya'yansa sai ta ce masa ai suna nan lafiya ɗanka babba na farko yana da shekaru 118 a halin yanzu bari in kai ka inda suke sai suka je wajen ɗansa babba suka same shi tare da jikokin uzair salam sai matan nan ta ce ga babanka uzair sai ya ce ta yaya babana ya mutu kusan shekaru ɗari suka gabata sannan ki ce gashi nan sai ta ce gaskiya ne allah ya ta da shi sai ya ce bai yarda ba daga baya dai ɗansa ya ce idan gaskiya kai uzair babana ne babana yana da wani bakin taɓo a tsakanin kafaɗunsa. ka nuna mana sai uzair ya tuɓe rigarsa suka ga taɓon. sai ya ƙara tabbatar da cewa shi uzair ne daga nan ne sai bani isra'ila suka fara murna kan cewa allah ya sake tada annabi uzair salam kafin haka bayan mutuwar uzair an yi wani sarki a zalumi daga cikin sarakunan bani isra'ila isra'ila a kasar babylon wanda ake kira nebuchadnezzar wanda kuma ya tattara dukkanin littattafan attaura na annabi musa alaihissalam a lokacin ya kona su sai dai akwai wata kofi ko kuma nusha guda wace uzair ne kawai ya san inda yake uzair ya je ya ɗauko wannan attauran inda aka ɓoye shi ya sake rubuta musu sabon littafin attaura don wannan alkhairan da allah ya yi masu sai bani isra'ila suka fara kiran uzair dan allah wa iyazu billah don haka uzair ya sake sake rayuwa a cikin bani isra'ila na wani lokaci kafin ya sake mutuwa da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan kissar a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tarbiyyar iyali. gabatarwar shirin tarbiyya na 38 masu saurare barkamu da warhaka ko mu saka saduwa a cikin shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓan masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarorinsu kan gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rajiyon boh karkashin hausa cifi da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako. yara yara. A cikin shirinmu na yau za mu fara sauraron bayanin Allama Hafiz Muhammad Sa'id ne jagoran Haidar Center for Islamic Propagation da ke birnin kanan Najeriya, alama zai fara ne daga ɗanba wato daga shimfiɗan bayanai kan tarbiyyar yara. In Allama ya shirya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. wa sallallahu ala muhammadu Ali tahirin yara su ne mutane a marhalar wasu ta farko ta shigowa wannan duniya yaro ko yarinya su ne mutanen da suke a farkon rayuwarsu daga bayan haihuwa zuwa wasu shekaru shekara bakwai shekara tara shekara goma sha hudu dukkaninsu yara ne su dai marhala marhala shekara takwas ba za ka hada shi da ɗan shekara biyar ba ɗan shekara goma sha hudu ba za ka hada shi da ɗan shekara takwas ba kowanne yaro ne amma a mataki daban-daban saboda haka yana zama yaro karami yaro matsakaici yaro babba a wani lokaci ko ya wuce shekara goma sha hudu istilahin yaro yakan tafi a wajen manya sukan ce yaran can lokaci ma kan kai shekara 20 sai su ce yaron can da makamancin wannan amma muhimmi shine bayanin hanyar tarbiyyarsu alakarsu da gida alakarsu da mutane da matsalolin da suke kunshe da wannan alaka na daga kyawawa da munana da matsaloli da suke kunshe da ita da kuma hanyar warwara da farko muna iya cewa alakar famili ita ce alaka ta farko da yaro yake fuskanta kuma yana buƙatar fagen tunani da fagen ruhi da fagen sosarai wanda yake mai kyau a fagen tunani zai karfafi kwakwalwarsa fagen ruhi zai karfafi ransa fagen sosarai zai karfafi ma'amalarsa wacce take da alaka da iyayensa da sauran mutanen da suke kewaye da shi idan mun duba za mu ga musulunci ya muhimmantar da samar da famili, wato dangi iyali wanda suke wannan bangarori nasu sun samu amintuwa a tunani da ruhi da kuma abubuwan sosarai abubuwan sosarai su ne kamaki so yarda fushi da makamancin wannan wanda ke haifar da alaka ta musanya tsakanin bangare guda biyu don haka ne ma tun farko musulunci ya so a fara da wasu abubuwa muhimmai wanda yake na ɗayansu shine ittifakin samun haɗuwa kan tsari iri ɗaya tsakanin miji da mata miji da mata ya zamanto sun imani da rayuwa iri ɗaya wacce za su haɗa gwiwa wajen gina ta saboda abin da suke ɗauke da shi na tunani da abubuwan da suke so samu su rai da ruhinsu idan bai samu haɗuwa domin ƙarfafa juna ba ya zamanto suna kishiyantar juna wannan yana nufin samar da rashin fahimta tsakanin namiji da mace don haka tun farko abinda suke ihsasi ga juna ayyukansu tasirin ayyukansu ga juna ya zamanto ya dace ya kuma saje sai a samu aiki bai ɗaya tsakaninsu da wannan awan ne za a samu kusanci tsakanin iyaye har su samu tsari da za su hau iri ɗaya wanda zai iyakance alakarsu da kowane fage kuma a bangare guda za mu ga musulunci ya sanya dokoki wanda suke tabbatattu da tsari mafi dacewa wanda yake tsakanin wa'annan mutane guda biyu namiji da mace yayin da suka haɗu don yin don kafa gida don iyali wannan tsari na ubangiji idan ya yi ya samu mahalli mai kyau ya hau to sai ya saje sai a samu nau'in halittar mutum ya tafi daidai a alakarsa da juna ba tare da wani duhu ba ba tare da wa'insu dabaibaye ba wanda za su dabaibaye rayuwar namiji da mace domin a samu wuri mai dacewa wanda wannan dokoki za su hau. masu raro shi dai alama ya fara sakin jiki da wannan shimfiɗa tasa amma kuma lokacin ba zai bari ba muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran haida center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmiyar gargadar a maimakon radio biyohik da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awar kunya da na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To yanzu kuma ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar tamu. To yau dai shirin zai dubi ne kan kudirin dokar da majalisar dokokin Faransa ta amince da shi a baya-bayan nan na neman dakile abin da kasar ta kira tsatsauran ra'ayin musulunci wanda tuni masana suka fara nuna damuwa akan yadda da alama dokar na iya tozarta musulunci. musulmai daga nan tahiran hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu a tsakiyar makon nan ne majalisar ministocin Faransa ta amince da wani kudurin doka da ta ce na neman dakile tsoron ra'ayin musulunci ne bayan wasu jerin hararen da kasar ta fuskanta a kwanan baya. wasu masu suka a faransa da kasashen waje sun zargi gwamnatin faransa da amfani da dokar domin aukawa addini sai dai firaministan faransa jean castex ya kira dokar da cewa kariya ce wacce za ta kubutar da musulmi daga kangin masu tsaron ra'ayi dokar dai ta haramta makarantun sirri waɗanda ke yada akidar islama tare da tsorara dokoki kan karatun gida hakanan za ta karfafa dokar hana auren mata fiye da ɗaya ta hanyar kin bayar da izinin zama ga masu neman auren mata fiye da ɗaya akwai sabbin ka'idodi game da mu'amala da kuɗi ga ƙungiyoyin musulmai an kuma tsawaita dokar hana jami'ai sanya tufafin addini a wurin aiki kafin hakan dama shugaban ƙasar faransar emmanuel macron na mai shan suka kan kalaman da ya yi can baya inda ya bayyana addinin islama a matsayin addinin rikici kuma ya kare 'yancin jaridar nan ta charlie hebdo na buga zane-zanen batanci ga annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa. To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato muna da Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islam kana shugaban makarantar Anwarul Muhammadiyya al-Islamiyya dake ke birnin Agadez a jamhuriyar niger Da farko kuma na fara da jin ta bakinsa kan yadda su malamai ke kallon wannan daftarin dokar da majalisar ministocin Faransa ta amince da shi wace tuni wasu bangarori suka ce za ta iya tozarta musulmin na faransa to a gaggauce da yake ba bibiyan kudurce-kudurcen na yi ba in ba ta hanyar wannan bayanin da kai mini ba ba za na iya ganowa da gaugawa dukkanin hanyoyin da wannan dokar za ta tozarta musulmi ko kuma ta cutar da su a cikin sha'ani na rayuwarsu ko kuma addininsu musamman ma ita doka masu sata suna da kwarewa bisa ga bangaren harkar shari'a ita kuma harkar shari'a haraka ce wadda mu a wajen bangaren mu ta danganci wani ilimi da ake ce ma usulul fiqh haƙƙi wadda kowace doka da ake azawa ana azata ne don ta kare wani abu ko ko ta shayo wani abu na amfani to kenan ko shakka babu a ƙarƙashin waɗannan dokoki da ita ƙasar faransa ta tabbatar da akwai wani amfani da take neman shayo makanta akwai kuma wata cuta da take neman ije makanta wanda wannan amfanin da wannan cutar su ba su damu ba ko da zai kasancewa a kan mahimmancin rayuwar mutum musulmi a cikin addinin shi ko kuma a cikin rayuwar shi duka su ba zai damu su ba inda sun kare wato su kenan a gurgushe ta bisa ga wannan bangare za mu iya ganowa ko shakka babu akwai hanyoyi wanda wannan dokokin za su tozarta mutum musulmi to amma dai duk da haka fuskokin da ake bi wajen washe irin wannan abubuwa shine tsayawa a yi tunani a yi nazari yadda su musulmin musamman na wanda suke cikin waccan ƙasa za su ganowa a hankali ta yadda za su iya kewaye ma irin wa'annan abubuwa ba tare da sun shafi rayuwarsu ba ko kuma addinin su da kuma irin fasahohin da za su fitarwa waɗanda za su ci da ita ƙasa ko da ta wato hikima ce wanda za ta ganewa yin hakanan zai kai ta maimakon ga cin nasara ga kuma fadawa cikin wata waɗansu matsaloli wanda ba su yi tamma ba to amma ilimi da ilimi ake fuskanta shi in sun tsaya su sun yi wannan nazari sun fito wannan dokoki to su ma musulmi su kasance kimtsatsu ne su tsaya dole sai ana shawara dole sai ana tattaunawa tsakanin musulmi wanda suke cikin kasashen da kuma sauran musulmi ɗaya uwansu na duniya don a fitar da hanyoyi waɗanda za su taimaka masu musulmin na faransa wannan dokar ba za ta cutar da su ba. to gafarta malam a faransa kanta da ma wasu kasashen duniya an samu waɗanda suka fara nuna damuwa akan yadda wannan dokar za ta tozarta musulmi shin kamar ta wace irin hanya ce musulmi za su cutu a wannan dokar eh irin wannan zanga-zanga da ake gudanar da cikin kasashen musulmi zanga-zanga ta lumana a gaskiya idan ta yawaita kamar aka rike ta aka ci gaba da yin ta cikin natsuwa da kwanciyar hankali ko shakka babu tana iya taimakawa saboda za ta iya sa jagorori burin na musulmi saboda ganin kasancewa ɗiyan ƙasar su kamar sun fusata akan abin da aka yi ma musulmi na faransa kenan za su sa su suma dai su ɗauki wani murtani ko kuma wani kudiri a game da ƙasar ta faransa wanda za a taimaka wajen sassabta wayannan abubuwa to sai dai ko zanga-zanga za a ya kamata ya kasance mutane da za su ta mutane ne kimtsatsu kuma ya zama da za su yin ta ba ta yadda kuma za su sake cutar da kuma kasashensu ba cikin zanga-zanga ta yi bata hanyoyi da kone-kone da kashe-kashe da tashin hankali a wannan kuma maimakon abu ya ka amfani kuma sai koma kuma ya kawo wata cuta amma lalle zanga-zanga abu ne wanda yake yana da amfani in aka yi shi bisa ga tsarin doka wadda kowace ƙasa ta tanada amma a rike abun a ci gaba da yin shi ba lokaci guda ba har su shugabannin na ƙasashen musulmi su gane eh lalle lalle wannan abun zai kawo me ake cewa cewa matsala to dole su kuma su ɗauki mataki wajen tattauna da ƙasar faransa ko kuma aikata wasu abubuwa masu kamar jaye jakadu ko kuma makamancin haka na wanda yake in haka yi kaga wannan hanya ta taimaka kenan wajen magance wannan abubuwa amma bayanin abin da ya shafi amurka abin da amurka za ta cewa ko ta kungiya ta tare ture mu wannan ba mu bashi wani muhimmanci kamar muna ɗaukar shi tasirihat ne kawai na baki abubuwa ne suke faɗi da baki amma zuciyoyinsu na tare suna taimaka ma junansu a karkashin kasa wanda faransa ta saba da shin irin wannan eh, suka daga kausa harshe daga amurka ita ma amurka ta saba shin irin wannan suka daga faransa sun gane ma junansu a bisa haka sun san zance ne kawai na baki wanda yake bayin wani tasiri a game da gyara a wani kudiri da haka abun da yake da kyau dai musulmi musamman shugabannin musulmi su ɗauki abin cikin hannunsu su san yadda za su kwato inci ko kuma wato su taimaki musulmi musulmi wanda suke zaune a kasar faransa don samun dama gudanar da al'amuran addinin su ba tare da wata tsangwama ba to sai ka kamar tawar na irin hayoyi ne kasashen musulmi za su taka wa faransa birki kan ire-iren waɗannan dokokin da take fakewa da su da sunan yaƙi da tsoron ra'ayi bayan sanin kowa ne ita ce ke nuna goyon bayan wasu munanan halaye da ke zaman tsokana ga musulmi kamar irin na zanen batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To abin da ya kamata kasashen musulmi su yi shine kailu sa'i bi sa'i ba sa'i ne ba kamar aka auna ma tiya guda kai ma kamar da tiya misali misali kamar yanzu su kasashen faransa ai su ma suna da abubuwa da suke yi zuwa kasashen musulmi waɗanda abun yana cutar da kasashen musulmi to amma ba mu ganin kasashen musulmi su suna yin wani hoɓɓasa na ɗaukar wani kudiri wanda za nuna ma ita faransa ko da cikin baki ne kan cewa ba su shi daɗin hakanan ba ba kuma ba su yarda ba da ci gaba da irin shirya irin wannan abubuwa to matakan kasu su kasashen musulmin ana taba su su suna yin shiru ba tare da mai da martani ko nuna cewa abin da aka yi bai yi daɗi ba wannan kenan zai sa ita faransa ta ci gaba da nuna kare na ta haƙƙin ba tare da ta yi ko in kula da shi haƙƙin na su musulmi da mutanen su wanda suke cikin ƙasarta da wanda suke cikin sauran ƙasashe saboda haka babu wata dama da faransa za ta samu ita ta ce in an taɓa ta ko an yi kaza cikin ƙasarta za ta fullo ƙudiri kaza alhali tana cikin ƙasashen musulmi tana aikata abubuwa waɗanda yake an sani wanda yake ba daidai ba ne doka ba ta yarda da su ba ko da kawo irin tashin tashina da suke yi cikin kasashen musulmi da kuma goyon bayan jagorori waɗanda yake masu take haƙƙi ne don saboda suna kare musu wato maslaha su a cikin kasashen musulmi da kasashen afirka yanzu kaga a cikin kasashe na musulmi na afirka akwai kasashen da faransa ta yi shuru ta yi kunna uwar shege da wucewar da waɗansu gwamnatoci suka yi cikin wato mai ake cewa kamar manda ta uku za a cewa tare da cewa sun san da wannan abu ya saba ma doka ta kasashen kuma ya saba ma dokoki amma saboda kasance gwamnatocin suna biya musu maslahohin irin rayuwarsu kaga suna yin shiru to kenan ita faransa tana amfani da duk wata dama wadda in an yi mata wani abu ta nuna bacin ranta ita kuma tana shigowa cikin kasashen musulmi da na afirka tana cutar da su amma su kasashen musulmin da na afirka ba su nuna ma kamar ko hali na damuwa ba saboda haka wannan abun matuka ana yin shi to ita faransa ba zai yi ba ko kuma kasashen turan ba zai yi su bar ci gaba da irin wayannan halayen nasu ba na cutar da musulmi da musulmi da su ko kuma cutar da afirkawa da su da haka babu wani abu wanda ya wuce rangwancin da shugabannin kasashen afirka suke gudawa da ratayar da suka yi da waɗannan kasashen ba su ruwansu da amfanin kasashensu da maslaha su da ba sa jin tsoron allah ko wani yana tsoron a samke shi saboda haka sai a yi shiru ita faransa ta yi wani abu ba wanda za a magana wannan kuma ba hikima ba ce a gaskiya dole kasashen afirka da kasashen musulmi su ma su rinka nuna ma faransa duk in ta yi wani kuskure to ga wani mataki da za mu ɗauka a bisa ga ƙasar don saboda ita ma ta daidaita ta gyara to inda ana haka nan da tuntuni ita ma faransa ta rage wannan irin abubuwan da take yi ga kasashe na musulmi da kuma kasashe na afirka ma baki daya to masu sauraron mu ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilasta zan ɗuga aya ashirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a cikin shirin na yau cewa da sheikh abbas yahya malamin addinin islama kana shugaban makarantar anwarul muhammad ahmadiyya al-islamiyya da ke birnin agadas a jamhuriyar niger a nan kuma a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Shirin duniyar mu a yau kenan wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen mu na wannan yammaci. To kafin dai mu yi sallama ga Abdullahi Salihu Usman Katsina ya sake dawa dauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. a taron najeriya gwamnati ta bukaci da a sake buɗe cibiyoyin killace masu ɗauke da cutar corona jaridar radio da ta isra'ila ta ce bin salman na da hannu wajen sanya maroko ta kulla alaka da isra'ila dan wasan barcelona ya yanke alaka da kamfanin hawaii na kasar china domin nuna goyon baya ga musulmi To masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobe safe idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka ta na gabatar da shirin cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. thank you